Barka da zuwa tashar tsakar gida. Malam Umar, wallahi yau na farka da wani abu na ga ana ta tuturo shi ana cewa Hauwa waraka ta ce kaza wane ne ya ce kaza to ni ban san ma me ke faruwa ba kwata-kwata abin da yake faruwa na ga dai ana ta turo boys sai na buɗe don nisan da aka turo min ma sautiyan a jere ban yi niyan buɗewa ba to sai dai na buɗe na ɗauka ko karatu ne da na ga da yawa haka sai na ji ana ta hawa waraka hawa waraka hawa waraka dai har na kai kan wata wadda take boys din ta yi addu'a ta ce a dai fahimci abin dai kowa dai bai kamata a dinga zage-zage ba saboda dukan mu 'yan Najeriya ne to ni sai na kasa gane mai hawa waraka hawa waraka tai wadda ta turo min sai na ce don Allah ki turo min boys din mai hawa warakan tai sai ta turo min bidiyo haka wanda aka yi da maganganun hawa warakan da na waccan din da wadda ta bidiyon na asali ina kunnawa ina jin murya wallahi tallahi na ce wannan ba hawa waraka ba ce wallahi tallahi wannan wata ƙawata ce wallahi wallahi ji na rantse maka ƙawata ce ce wannan maganar yan gwambace ma ce wannan boys na ce wannan na ce to dai ban san muryan hawa waraka ba amma wannan ƙawata ce ce boys ɗin nan kuma da ta yi shi ba ta yi ne da manufar wai ta ɓata hawa waraka ba ita ma ta yi zaman saudiya amma ban sani ba yanzu ta tafi Najeriya ko tana nan saboda mun dan samu matsala da ita na goge nan ba ta ne blokin ɗinta. wallahi tallahi sai na ce to ni ba don komai ne wannan maganan ba ba don in ɓata kowa a cikinsu ba kawai ni abin da isa ne wannan abin nan din na yi shi ne domin Allah ba don komai ba saboda ita hawa waraka a samu a fitar da ita daga zargin da ake mata dalilin da ya sa ne wannan boys din ita ma kuma wacce ta boys din ba wai ta yi bane bata san muryanta san muryarta wai tana kama da ta hawa waraka ba kawai dai ta yi abinta ne irin dai in ka kula ma maganar da ta yi yankin akwai tsakaninta da 'yan hajjoji ne ko dai wani abin da yadda kake reply din maganar ka ji da ɗan kaifin haka dai harshe take yin ta ne kawai ni abin da daidai a ciki ba da daidai a ciki ba wai wannan abin mutane abin da za su kula ba abu ne da za a tsaya a ita wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan najeriya kasan mace da daɗi ba daɗi dole dai ita muka fito saudiya kuma a nan muke neman arziki a cikinta ita ma da daɗi ba daɗi haka allah ya jarrabu kowa a cikinsa to ni dai duk dai wannan abin da na turo yanzu aka ban kwantar ɗinka na namba ɗinka ni dai na turo ne ba don komai ba saboda a wanke hawa waraka ni na yi ne domin Allah ba na yi ba ne don a ci zarafin wacce ta din nan mai murya hawa waraka ba kuma na yi ba ne don a ci zarafin ita asalin wacce ta fara bidiyon ba wa'inda aka mai da su gida duk ba na yi ba ne akan kowa ni kawai wannan voice din na yi shi ne don Allah don kuma na tabbatar da wata ta magana ba hawa waraka ba ce shi yasa na turo maka wannan boys din aka ban namba ɗinka da muna hira da kawaye na kowa in ce mai ai wannan wata ce wannan maganan gata wata ce wannan maganan gata to shi ne aka ce ya kamata kai a turo maka sako tunda ku ne kuke iya ɗora abu a social media kowa ya gani a samu ita a cire hawa waraka daga zargin da ake mata ita ma zuciyanta ta sanyi saboda ka san a rayuwa mutum baka san hawa ba baka san sauka ba kawai a zo a dangana maka abin da baka san da shi ba akwai ciwo a cikinsa za ta ji ɗacin abin sosai yanzu yankin tana nan abin yana ta mata yawo a ranta ta rasa yadda za ta yi bata san ina za ta samu wacce ta yi maganan nan ba bata san me ba don wallahi ni a yanzu da ina da nambar ta ni har nan ba hawa waraka aka ba aka ban nambar ka ita ma hawa waraka ne mata boy to amma ban ga ta bude ba saboda in fahimtar da ita ta samu ta daina zargin kanta a cikin abin da ita kanta wannan din wata ce maka ta boy din da ina da number ta wallahi zan iya sawa ta maka magana dan a ƙara tantancewa ba hawa waraka ce ta wannan maganan ba duk da ban san muryan hawa waraka ba ya kamata wanda suka san muryanta su tsaya sosai su saurari sautiyan yadda aka yi ta to ni dai ba don komai ne wannan abun ba don Allah ba kuma na yi ne don a ci zarafin kowa ba ni dai na yi ne domin Allah domin kuma a wanke hawa waraka daga zargin da ake mata dan ni da ana ta hawa waraka hawa waraka ni da ban ma gane ta ba na shiga confusing sai na fara tunanin wannan fati washin ko ita ce hawa waraka sai daga baya ma da aka turo bidiyon sai na gane wace hawa waraka to dan Allah ni dai duk wanda ne magana na inda wacce ta bata wani rai ya yi haƙuri ba na yi ta ne don wata manufa ko don a ci gaba da faɗa a'a na yi ta ne kawai don a wanke zargin da ake hawa waraka saboda ni ina da confirming din wacce ta yi magana na san ta na gode